manuniya. ashe dai akwai kwantan kwantattun bayanai akan biliyoyin nairorin da gwamnatin tarayya ta tura wa jihohi domin raba wa talakawan da ake ganin suna ta faman zaman zuru. Wannan abincin ba a bayar da wannan kuɗin da gwamnatin tarayya ta bayar ba kyauta ba ne ba shi. Wallahi tallahi duk wanda ya hau shugabancin nan ko Atiku ko Kwankwaso ko shi fita Obi wallahi tallahi abin da zai yi kenan saboda ƙasan ta riga ta lalace. Game da maganar zira zaren zargin zukulkular toshiyar baki da aka yi wa kwamitin masaukilan tare Najeriya kuwa wasu bayanai ne ke nema su bayyana sandararru. Gaskiya majalisun Najeriya sun yi ƙaurin suna a wurin jama'a akan koyaushe abin da suka sa a gaba karban kuɗi ne a duk magana da ta taso. Ya rage wa hukumar da na rubuta mata na ICPC ta bincika wannan account din akwai wani shugaban polytechnics ko shugaban university da ya sa kuɗi ma wannan account din. To sai dai kuma tuni ganin hukuncin da kotun tsaron karar shugaban ƙasa ta yanki a Najeriya ta sa lauyoyi sun fara gaya wa duniya cewa akwai sauran yakin sunkuru. Ka san wannan shine mataki na farko sai an je kotun koli don haka ba a gama kallon ba tukunna. Waɗannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da kan tattaro muku manyan labaru. Shiri na ɗari da talatin da hudu cikin jerin shashiren manuniyan da kan tattauna da ƙwararru. Ƙwararrun kuma su aka ga sun fara ƙorafi a kan tarin tilin kuɗin da aka ce za a tura wa gwamnoni don tallafa wa talakawan da ake ganin sun tagayyaru. Sai dai kuma tuni gwamna Umar Muhammadu Bagon jihar Naija ya ce naira miliyan dubu biyar biyar da aka ce za a tura wa gwamnonin jihohi fa ba kyauta ba ne akwai bashi cikin kuɗin ɗururu. Jama'a su sani cewa wannan abincin ba a bayar da wannan kuɗin da gwamnati tarayya ta bayar ba kyauta ba ne bashi ne. Gwamnatin jihar ne za ta biya a nan da wata ashirin kowane wata in kawo raba tsaban kuɗin ƙasa za a cire abin da ya kamata a cire gwamnatin tarayya za ta biya kashi 48 karamin hukumomi da gwamnatin jiha za su biya kashi 52 saboda haka bayan haka muna so a Allah ya da mafita cikin wannan masifa na yunwa da kalubale a gwamnatance muna kudurin cewa za mu gyara filaye kowane karamar hukuma hekta dubu goma don mu nome don 'ya'yan mu samu aiki a wannan muna so mu ɗauka samari da mata aiki mutum dubu ɗari biyar sannan mata da za su shiga daji su ɗibo mana kaɗanya kaɗayan mutum dubu ɗari hudu. Game da maganar ganin gazawar gwamnati kuwa garkuwar matasan Najeriya Alhaji Muhammad Lirwan Bawa Coce ne ya ce kai talakawan Najeriya ma fa na da laifi kuma sai sun sauya ne ƙasar ma za ta gyaru. Mu talaka mu ma muna da laifi in gwamnati tana da 60% muna da 40%. Kamar ya. Yanzu misali in ka duba masaran da za ka siya a kasuwa rabi za ka siya totuwa rabi kuma za ka siya masara. To mu talaka dole sai mun tsaya mun addu'a yanzu nan mun yi shugaban Buhari yayi abin da zai iya ba a samu nasara ba to wannan karan kuma sai muka zo muka ce mu mun cire wancan sai Buhari din Allah ka zaba mana mafi alheri to abin da ya kamata mu yi mu bi su da addu'a ne duka duka kwana ɗari muka yi kuma ina son ka sani Isa wallahi tallahi duk wanda ya hau shugabancin nan ko Atiku ko Konkoso ko shi fita Obi din duk wanda ya hau wallahi tallahi abin da zai yi kenan saboda kasan ta riga ta lalace ba wani abin da za a yi ana maganar fetur fetur an cire da sauransu E, cire raɗaɗin fetur bai kamata a cire ta nan take ba kamata a bi taki mataki kama a cire to amma dukkan su wa'annan shugabannin ba wanda ba shi da korafi akan in ya hau kan mulki nan zai cire wannan tallafi insha Allah na san ana cin wahala kowa ko gidana ina cin wahala amma bayan wuya sai daɗi mu ci gaba da masa addu'a ƙasar mu ta zauna lafiya mu kuma talaka mu tabbatar mun riƙe amanan da Allah ya bamu tafiya sannu sannu dai wutar daga karen da aka yi wa kwamitin majalisokilan tare Najeriya ta riga ta ruru saboda shugaban kwamitin majalisokilan tare Najeriya da aka zira wannan zaren zargi honorable Yusuf Adamu Gadi ya ce ba yadda za a alafta wa mamban kwamitin shi irin wannan babban zargi kuma ya shiru wannan kwamiti muna aiki mu 'yan Najeriya sun ji daɗin abin da muke yi to kwasan wata gidan jarida ta yanan gizo ta zo ta yi magana cewa akwai wani a cikin kwamitin da ni nake shugabanta ba ni suke zarga ba wanda ya zauna da jami'an university ya ce a ba da kuɗi a wani account mun yi bincike kuma ya kai ga mun kira wa'annan manyan jami'an polytechnics yau wai sun zo sun zauna da wani memba na kwamitin nan kuma ya nema su bashi wani abu idan yau suke zuwa ba su taɓa zuwa nan ba to ta ina aka haɗu da su har aka ba su nomban account nomban da za su sa kuɗi na rubuta ma ICPC ta bincika wannan account ɗin akwai dangantaka na kuɗi tsakanin wannan account nomban da suka buga a jarida da wani memban kwamiti na in akwai jami'an tsaro su tuhumi wancan dan majalisan amma ba kwamiti na duka ba wanda zan sha mamaki in aka samu wannan tun daga jami'an da ake ce su suka sa kuɗi sun zo gaban mu sun ce su basu su taba zuwa gaban kwamitin ba so ta ina suka yi to ya rage wa hukumar da na rubuta mata na ICPC ta bincika wannan account din akwai wani shugaban polytechnics ko shugaban university da ya sa kuɗi ma wannan account din kuma akwai wani a account din da ya tura kuɗi wa wani member mu na kwamiti in ba babu kaga za mu ɗauki mataki a kan wa'annan kungiyoyi masu rahoton karya. sai dai kuma duk da wannan zube ban ƙwaryar zube hujjoji malami a jami'ar babban birnin tare Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce akwai dalar dalilan da kan sa 'yan ƙasa fa suke yawan zira zaren zargi ga masar tare Najeriya kan tana wuru-wuru. Gaskiya majalisun Najeriya musamman majalisun tarayya sun yi ƙaurin suna a wurin jama'a akan koyaushe abin da suka sa a gaba karban kuɗi ne a duk magana da taso komai amfaninta da ƙasa komai barna da abu yake wa ƙasa idan suka ce suna bincika shi sai a ga kama akwai abin da ake danka musu magana tana mutuwa to kin ga shugaban wannan kwamiti na majalisar wakilai da ya yi wannan magana zargin da aka yi din duk da zargi ne wanda bai kamata a yi shi ta haka ba tun da ba a fito da cikakkun shaidu ba amma duk wanda ya ji maganar kawai ya ɗauka ya yadda cewa akwai irin wannan take-taken sai in ci sai a bari ya kirawo hukumomin da yake cewa yanzu zai kira su gaba ɗaya wanda watakila a nan maganar za ta mutu a faɗi suwaye da suwaye suke karɓan kuɗaɗe a cikinsu. Ashe dai akwai lauyoyin da ke ganin wajibi a nutsa nuna wa duniya wasu abubuwan lura game da shari'ar shugaban ƙasar da aka yanke hukunci domin nazarin abubuwan da suka faru. Barisa El Zubair Abubakar lauya ne mai zaman kanshi kuma ya ce duk da yanke hukunci har yanzu fa akwai sauran daru. Abin da zai tasirantu ga zuciyar 'yan Najeriya shine yadda wannan hukunci ya zo da yadda aka haska shi a talabishin na ƙasa da yadda social media ya ba da dama mutane suna ma posting na abubuwan da ake lokaci bayan lokaci. To amma a gundarin shari'an ɗaya daga cikin abin da zai jawo hankalin 'yan Najeriya shine yadda aka yi magana akan damar da hukumar zaɓe take da shi na ta ɗauki matsayi nata ba tare da la'akari da abin da aka rubuta a kundin tsarin zaɓe na 2023 ba. Wannan bai da kyau. Na biyu biyu an kawo zargi da yawa tun daga jam'iyyar Labour har zuwa jam'iyyar PDP har zuwa jam'iyyar APM. To amma bayan an ɗauko ɗaya bayan ɗaya sai aka tabbatar da cewar dukkan matakan da aka bi yayi daidai. Kuma babban abin shine akwai wasu ƙorafe-ƙorafen da aka kawo kamar wannan da aka yi akan mataimakin shugaban ƙasa na double nomination ya kamata a ce an yi shi ne kamin zaɓe da wasu ire-irensu. Amma mafi kyau da abin da ya kamata 'yan Najeriya su yi murna da shi shine adalcin wannan hukuncin amma ka san wannan shine mataki na farko sai an je kotun koli kamar yadda jam'iyyar Labour ta sanar za ta je don haka ba a gama kallon ba tukunna. To duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya saboda ka babu yadda za a ce waɗannan kwanaki sun ƙaru. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da takwas ne su yi sallamar sakin dukkanin waɗannan kujeru. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mustapha Nasiru ba tsarin jihar Niger da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan baje bayanin gaskiya uru-uru, Ni Isa loli Kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.